Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rido amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Darul FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim si Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Talata 1 ga watan Nuwamba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. Ma'aikatar Shari'a Amurka ta ce tana nan tana aiki tukuru tare da hukumar da ke binciken manyan laifukan kasar ta FBI game da binciken wasiƙun imel ɗin 'yar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton. Wani janar ɗan mayakan Iraki ya ce dakarun ƙasar na musamman sun kama tashar talabijin ɗin ƙasar da ke Mosul a zaman wani bangare na farmaki da suka auna kan birnin. A ƙasar China kuma akalla mutane sha uku sun mutu wasu su ishirin kuma sun bata bayan wata fashewa da ta auku. To kanin labaran kenan. Ɗazan nan aka kai wasu hare-haren unar bakin wake a Maiduguri jihar Birnin Najeriya. To ko me yasa bayan ana ganin 'yan Boko Haram sun na ƙasa suka zaburo da hare-haren? ɗaya su kullum suna son ne a san cewa suna nan. Yayin da zaben shugaban Amurka ke kusatowa, yaya jama'a ke ganin yakin neman zaben a yanzu? Wai, ai Ibrahim su kansu Amurkawan hmm. sukan ce ma ba su taɓa ganin wani irin yakin neman zaɓe mai zafi, mai tsanani, mai ruɗarwa da kuma ɓacin rai kamar wannan ba. za kuma a ji cewa hukumomin da abin ya shafa sun mai da martani kan zargin cewa wasu jami'ai suna lalata da mata 'yan gudun hijira kuma kamar kowace ranar talata sarfilo hashin gumal na tafa da shirin noma muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sifa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ma'aikatar Shari'a Amurka ta ce tana nan tana aiki tukuru tare da hukumar da ke binciken manyan laifukan kasar ta FBI game da binciken wasiƙun imel ɗin 'yar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton. Wani babban jami'in ma'aikatar, Peter Katzik, ya aike da wata wasiƙa jiya Litinin ga shugabannin jam'iyyar Democrat a Majalisar Dattijai da suka fusata akan sake tado batun binciken da hukumar FBI ta yi dab da za a yi zaɓe. A ranar Juma'a da ta gabata, daraktan hukumar ta FBI, James Comey, ya sanar da Majalisar Dokokin Amurka cewa jami'an hukumar za su gudanar da bincike akan wasu sabbin wasiƙun imel ɗin Clinton da aka gano a lokacin da ake binciken wani tsohon ɗan Majalisar Dokokin Amurka, Anthony Weiner, wanda kuma tsohon mijin Huma Abedin ne mai yi wa Hillary Clinton hidima. An dai zargi Wina da turawa wata matashiya 'yar shekaru goma sha biyar sakonnin batsa ana tunanin ta yiwu Wina da Abedin sun yi amfani da kwamfuta ɗaya. Wani janar na mayakan Iraki ya ce dakarun kasar na musamman sun kama tashar talabijin ɗin kasar da ke musul a zaman wani bangare na farmakin da suka auna kan birnin da zamar korar 'yan kungiyar ISIS. A karon farko tun shekarar 2014 sojojin Iraki suka shiga birnin. bayan da suka fi mai da hankali kan ƙauyukan da suke ciki da kewayen birnin na Mosul. Manjo janar Sami al ya faɗi cewa dakarun sun shiga unguwar Gujali da ke Mosul da safiyar yau dinnan talata inda suka yi ba kashi da mayakan ISIS. Ya kuma ce mayakan na ISIS sun gina shingaye da kankare don hana dakarun Iraki shiga birnin. zafafan hare-hare ta sama kan inda mayakan na isis ke a unguwannin gwajali su ne suka buɗe hanya ga dannawar da dakarun iraƙin suka yi mayakan su mai da martani ta harba makamai masu linzami da kuma gurneti wannan nasarar ta zo ne makonni biyu bayan da wato haɗakar dakarun kurɗawa da na 'yan shi'a da kuma barin wuta ta sama da dakarun amurka suka kaddamar a matsayin farmaki mafi girma a kasar tun bayan shekarar da uku don kawar da 'yan isis din kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Akalla mutane goma sha uku sun mutu, wasu su ishirin kuma sun bata bayan wata fashewa da ta auku a wata mahakar gawayi na kwal da ke yankin Chongqing na ƙasar China. Fashewar ta faru ne a wata mahaƙa mai zaman kanta da ke garin Laisu da safiyar jiya Litinin, a cewar kamfanin dillancin labaran Xinhua. mataimakin magajin garin chongqing ya faɗi cewa an ƙaddamar da shirin neman mahakan da suka ɓata ko da yake ƙoƙarin aikin ceton na fuskantar cikas saboda baruguzan da fashewar ta haddasa da kuma ganin iskar gas ta gurɓata wurin da guba hukumomi sun riga sun kaddamar da bincike a kan mummunar fashewar kuma jami'an yankin sun ba da umarnin dakatar da aiki a ƙananan mahakan da ke yankin don wato na ɗan lokaci A farkon shekarar nan, kamfanin dillancin labaran Xinhua ya ce hukumar kula da harkokin magashin kasar China ta ce an samu haɗarurrukan gas guda 171 a mahaƙon gawayin kwal guda 45 a shekarar da ta gabata. amurka na nuna damuwa matuka dangane da abin da ke nuna alamun karuwar matsin lambar hukuma akan kafafen yada labarai na 'yan adawa a turkiya bayan da aka tsare wani babban jami'i na jaridar da ake kira kumhuriyet ɗaya daga cikin jaridun ƙasar masu tasiri yayin da amurka ke goyon bayan ƙoƙarin ƙasar turkiya na gano waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba ranar sha biyar ga watan yulin bana rufe kafafen yada labarai da kuma kama wasu 'yan jarida a ƙarshen makon da ya gabata abin damuwa ne a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka kamun babban editan kamfanin jaridar kumbihiyat murat sabkun da wasu manyan jami'an kafar ya zo ne bayan da aka dakatar da ma'aikatan gwamnati fiye da dubu goma da malaman makaranta da jami'an kiwon lafiya ranar asabar ɗin da ta gabata haka kuma an rufe kafafen yada labarai fiye da goma a ƙarshen makon wani babban jami'in kasar amurka ya faɗa wa manema labarai jiya litini cewa abubuwan da suka wakana cikin ƙarshen makon jiya abin damuwa ne saboda yadda shugaban ƙasar turkiya ya yi katsa landan cikin harkokin zaben shugabannin jami'o'in ƙasar labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to bari mu fara yada zangon a maiduguri babban birnin jihar birnin najeriya inda ɗazunan wasu mahara da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne suka kai harin ƙunar bakin wake a jihar haruna dauda gare ka a yau da safe ne dai aka sake samun wani tashin bom a cikin garin maiduguri wanda ya hallaka mutane hudu wannan tashin bom din da ya auku akan babbar titin zuwa garin gubiyo inda aka ce mutanen da ke cikin wata mota kirar pickup ne bom din ya tashi da su kuma ana zaton cewa sun fito ne daga daji suna dumfaran zuwa garin gubiyo wadanda shine shine karo na uku a jere da ake samun tashin bom abu mai a cikin garin maiduguri wanda kuma ake sanadiyar mutuwar mutane da dama kama da maza da mata da kuma kananan yara a wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar borno wato mr victor yi ya aikewa manema labarai ta hanyar sadarwar sada zumunta wato wazo na nuni da cewa wannan bom din ya tashi ne dab da wajen wani binciken ababen hawa da jami'an sojoji ke yi a mashigar garin Maiduguri daga garin Gubiyon sai dai sanarwar bai karin haske game da waɗannan mutane hudu da aka ce sun mutu a cikin wannan motar pickup din ba ko ya Allah fasinja ne ko kuma su suke dauke da bama a daidai wannan lokacin ne kuma jami'an haɗin gwiwa rundunar tsaro da ake kira multinational joint tax force suka fidda sanarwar cewa wasu yayan gungiyar Boko Haram din su arba'in sun mika kansu da kansu ga jami'an tsaron da ke wannan yanki wannan sanarwa da jami'in hudu da jama'a na rundunar haɗin gwiwar jami'an tsaron wato multinational joint tax force colonel mohammed dole ya ake wa manema labarai na nuni da cewa waɗannan mahara 240 sun mika kansu ne ga jami'an sojan najeriya ranar litinin inda ta gabata sanarwar ya ce waɗannan mutane sun mika kansu ne saboda irin aiki da jami'an soja ke gudanarwa a wannan yanki wanda ya hana su samun irin ababen da suke bukata a wannan ƙauye da ake kira bagasola town cameroon fita da kasar chadi ya ce waɗannan mutanen kuma sun mika wasu makamai da ke hannunsu kafin su mika kansu da kansu sanarwar ya kara da cewa kwamandan rundunar gamayyar sojojin wato major general adeosun ya kuma tallafa waɗannan mutane da kayayyakin abinci da kuma wasu 'yan kudade za su taimaka kansu da kuma iyalansu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna to ganin yadda 'yan boko haram da ake ganin an murƙushe su suka zaburo da hare-hare 'yan najeriya sun shiga cece kuce hassan mai na kaina gare ka biyo bayan sake bullar ci gaba da kai sabbin harhare kunar bakin wake da makwantin bauna da 'yan bindigar boko haram suka sake bullo da shi 'yan najeriya sun fara tunanin irin nasarar da a baya ake ganin an cimma a yaƙi da ta'addanci na tambayi daraktan watsa labarai a hedkwatar sojojin najeriya kanar sani usman kuka sheka ko baya jin yanzu dakarun tarayya na samun koma baya yadda wannan kungiya ta 'yan ta'adda ta boko haram ta addabi jama'a kowa ya sani an shawo kan matsalar don kuma an sami wasu ɗaiɗaikin wasu matsalolin tsaro ba wani abu ne na cewar mutum zai zo ya ce kwata-kwata ba a sami nasara ba matsaloli ne wata sa'a sukan taso sojoji da jami'an tsaro suna bakin kokarin sai a tabbatar da waɗannan matsaloli da aka samu an yi magana. tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin kano da benue kanar aminu isa kwantagora masanin tsaro ne. ba an kai lokacin da su 'yan ta'addan suka zo suka ce ko suna neman a yi masu afuwa ko kuma sun yi saranda yakin ta ƙare ko sunkurin ya ƙare. to za mu rika samun irin wannan jihwa jihwa saboda eh su kullum suna son ne a san cewa suna nan ba za su so a ce ai yau babu su ba. Aliko 'yan Rashid Harun kwararre kan yaƙi da ta'addanci ga yadda yake kallon wannan al'amari. Tun dai mun faɗa ba a Najeriya ba kawai a duk duniya ba inda za a yi amfani da soja a ce an kawo ƙarshen 'yan ta'adda da cikin sati biyu zuwa sati uku da suka wuce wayannan 'yan ta'adda sun taso hoppasa an ba su azali ne sun yi rugurut jiya da daddare ma da nake faɗa maka an samu wasu kare-karen abubuwa da suka tashi guda uku a cikin maiduguri amma har yanzu ana so a ɓoye akan cewa ai ba bom bane a baya dai malaman addinin islama irin su sheikh abubakar diyar bin abdallah sun yi yunkurin shiga tsakani tsakanin gwamnatin tarayya da mayakan na boko haram to abu na farko don cewa an samu nasara a kansu ba zai hana su dinga kai waɗannan hare-haren ba duk lokacin da abun nan yan kungiyoyi sun fara yin waɗannan abubuwa to nan daga nan zaka ka tabbatar cewa lalle an ci karfin su sosai ba na wasa ba Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria To a gaida Hassan to yanzu kuma sai batun makomar 'yan gudun hijirar rikicin da boko haram wato ya addaba idan an tuna kwanan nan wata kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ciki har da hukumar right wato human rights watch suka yi zargin cewa wasu jami'ai na lalata da 'yan gudun hijira mata to wasu daga cikin hukumomin da abin ya shafa sun mai da martani ibrahim abdulaziz gare ka mun karanta wannan rahoto a gaskiya mun yi jimamin kuma mun ji rashin jin daɗin sa amma abin duba shine yadda ake gudanar da yanayin zamantakewar sansani akwai ma'aikatu kala-kala kamar ana kiransu sectors ne wannan ya fada ne a ƙarƙashin kulawa ne na protection sectors wanda akalla akwai ma'aikatu arba'in a cikinsu a yadda suka fitar da alkalaman wasu abubuwan sun faru ne kafin ma a zo kamsin ba za mu iya cewa wai hakan ba za ta faru ba kuma ka san zamantakewa irin na yanayin gudun hijira daidai yake da irin zamantakewa da muke a wajajen da muke a mahallanmu sannan kuma su waɗannan mutanen da abubuwan suke faruwa da su ba sa iya fitowa suna nuna cewa yes ga abin da ya faru da su a yawanci sai dai ka ga irin waɗannan ƙungiyoyin suke gayawa na daya yi ƙoƙari domin ji daga bakin su kansu yan gudun hijira kan wannan batu to amma sun gum da bakunan su inda kowa ke ci gaba da gudanar da harkokinsu kamar haka to sai dai kuma da na shi babban jami'in hukumar nema mai kula da sansanin yan gudun hijira da ke jihohin adama da taraba sadu bello ya ce fa a wajensu ba haka zancen yake ba Ala Ibrahim shi mai zargi ya kamata in yi zargi ya faɗi madafarsa su ce mana ga inda aka samu wannan aika su faɗi sunan sansani amma mu a matsayin mu na jami'ai masu lura da wayan wurare a Taraba da Adamawa dai bamu da wannan rahoto. Mu taɓa samun irin wannan labari ko sau ɗaya ba. kawai yanzu ma dai tuni kungiyoyi masu zaman kansu suka fara mai da matani game da wannan rahoto malam musa jika na kungiyar amnesty safar group ya ma bukaci ne da gudanar da kyakkyawar bincike kan lamarin su maganan jami'an tsaro da suke masu fyaɗe ina tabbatar maka wannan magana haka yake matan da ke gurin sun tabbatar da haka kuma an hana su su gaya ma kafofin yada labarai su wajibi ne ga shi shugaban ƙasa ya yi abin da ya kamata kamar da alkalma ke nunawa kawai yanzu tun bayan soma rikicin boko haram yau fiye da shekaru shida sama da mutane miliyan biyu ne ma suka bar gidajen sakamakon rikicin na kungiyar boko haram ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahima to mun samu rahoton cewa an fafata tsakanin manoma da makiyaya a garin bangi na jihar tawa ta jamhuriyar nijar har mutane akalla shida sun mutu za a ji cikakken rahoton a shirinmu na dare yanzu kan bari mu dawo nan amurka inda yakin neman zaben shugaban ƙasa ke daɗa zafi yayin da askin ya zo gaban goshi na tambayi wani tsohon edita a sashen hausar muryar amurka mazaunin amurka kuma masanin siyasar amurkar malam shehu yusuf kura ko yaya yake ganin wannan al'amarin sai ya ce wai ai ibrahim su kansu amurkawan Hmm. sukan ce ma ba su taɓa ganin wani irin yakin neman zaɓe mai zafi mai tsanani mai rudarwa da kuma ɓacin rai kamar wannan ba. Hmm. Na farko dai dukkanin 'yan takarar guda biyu manya da ita Hillary Clinton da kuma shi Donald Trump dukkaninsu ba farin jini ne da su ba. Mafi yawan mutane suna ganin cewa da dai ba su ɗin ba ne da an fi son haka. To sai aka yi rashin sa'a cewa su ɗin ne. to kaga kuma maganganun da aka ringa yi da kuma abubuwan fallasa da suka ringa yi wa junansu mm. da kuma maganganu da shi donald trump ya ringa yi ya daɗa karya gwiwar mutane da kuma ganin cewa anya wannan zaben za a yi shi kamar yadda aka saba yin zaɓuɓɓukan da suka gabata cikin mutuntaka da sanin ya kamata to yau dai gashi kaga bai fi saura sati ɗaya a yi zaben nan ba amma kowa duk mutumin da ka tambaya a nan ƙasar Allah Allah yake a gama zaben saboda ba irin surutai da kacaniya da cacar bakin da ake yi mutane suke so ba saboda haka wannan zaɓe ya sha bamban kamar yadda ka faɗa na fara ganin zaɓe a nan ƙasar tun lokacin da aka zaɓi shugaba clinton to tun daga lokacin zuwa yanzu dai ban taɓa ganin zaɓen da ke ɓata mutane rai kamar wannan ba to duk da ike ka ce 'yan takarar biyu ba mai wani farin jini na zo a gani in aka kwatanta da 'yan takarar da aka saba gani a nan kasar waɗanne ne daga cikin manufofin clinton ke burge ka waɗanne ne kuma ba su burge ka hakanan shi ma trump to ita hillary ko ba ka santa waɗannan ma ba sa santa ɗin suna cewa ta cancanta hmm. ta cancanta ta zama matar gwamna ta zama matar shugaban ƙasa ta zama 'yar majalisar dattijai ta zama sakatariyar harkokin waje sannan kuma tana da kame kai ba komai izo bakinta take faɗa ba sannan kuma tana da girmama abokan adawarta domin su kansu 'yan jam'iyyar republican suna cewa sun ji daɗin aiki da ita a lokacin da take rike da waɗancan mukamai hmm. saboda haka ita a cancanta da kuma dacewa da kuma sanin aikin da kuma ƙoƙarin iya aikin ita ta kai agar ta kai bango ta iya hmm. abin da kawai ita ake ganin tana da matsala shine mace ce da take da sirri ma'ana ba ta so mutane su san me take ciki ma'ana mutane ba su yadda da ita ba saboda suna ganin kamar tana ɓoye wani abu a game da ita ko game da iyalinta ko wani abu wannan ne yake sa mutane suke ɗare-ɗare da ita shin abin da ta faɗa mana ɗinnan da gaske ne ko kuwa akwai yaudara a ciki ko kuwa akwai rashin gaskiya a ciki wannan shine matsalar ta shi ko gogon naka ba wanda iya dama cewa ya cancanta ya tsaya. Hmm. Domin shi bai taɓa riƙe wani mukami na siyasa ba, bai yi kansila ba, bai yi ɗan majalisar tarayya ba, bai yi sanata ba, bai yi gwamna ba, bai riƙe mukamin gwamnati ba. Hmm. Sannan kuma ba shi da kame kai, ba shi da yi wa bakinsa linzami, <laughs> ba shi da yi wa maganganunsa ya shafa musu mai sai laushi. Shi ba ɗan siyasa ba ne kuma bai san siyasa ba kuma bai iya siyasa ba. abin da isa har ya ci zaɓe na tsaye da 'yan takara saboda akwai wani gungu na 'ya'yan jam'iyyar republican masu tsananin ra'ayi waɗanda suke son a fasa kowa ya rasa hmm. to su suka fito ga dangadan suka zaɓe shi har da kai ga wannan matsayi amma a batun cancanta abin da ake kira temperament din nan halayya ko hmm. halaye to shi kan ba wannan ko 'yan jam'iyyar tasa suna cewa bai cancanta ba. To za a ji kashi na biyu na wannan hira da Shehu Kura a shirinmu na gaba. Yanzu kan bari mu koma gefe guda Sarfilu Hashim Gumel ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfilu Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin da ya gabata inda gwamnan jihar adamawa sanata muhammad umar Jibril bindo sarda wannan mubi ke zantawa da madina dauda inda ya bayani game da wani shirin da ya kaddamar a jihar na baiwa manoma bashi domin inganta harkar noma kasancewar jihar na ɗaya daga cikin manyan jihohin da ke noma shinkafa a najeriya ga ci gaban tattaunawar madina dauda da gwamna sanata muhammad umar Jibril bindo takin nan da aka samu shin za ka sayar musu ne a ragaggen kuɗi ne ko domin na samu labarin taki yanzu a wasu wurare ma har ya kai dubu goma sha biyar buhu guda eh, ƙwarai da gaske in ka je kasuwa ba za a rasa ba dubu goma sha biyu sha uku amma mu riga mun rage musu domin launcin din raba takin kuma na rage akan dubu biyar da ɗari biyar dole mu kyautata wa talakawa mu domin su suka zaɓe mu kuma mun san yadda ikonomi na najeriya yake yau ba kuɗin ne a ƙasa ba so dole ne gwamnati ta ɗauki nauyin subsidy kuma mun rage musu akan yadda na ce dubu biyar da ɗari biyar a kansa ne za mu sayar masa kuma a kan haka ma ake sayarwa yanzu to maganan bashin kuma shi ma wannan bashi da ka ba su mai ruwa ne ko kuma a yadda aka ba su haka za su mayar a ba mai ruwa ba yadda muka ba su haka muke so su dawar mana da su in sun dawar sannan sai mu ba wani group kuma na masu noman kuma haka don shi yasa na ce muke revolving wato Eh, a je a bada bashi ya sake dawa mu ba wa'insu haka za mu dinga yi domin dama shi manomi yana so ne dan capital kaɗan a hannunsa zai yi zai taimaka masa wanda in ka bashi dubu goma misali za ka zai je noma ya samu kusan dubu talatin dubu arba'in to in ya samu sai da mana da dubu goma mu sai mu sake taimakawa wani kuma so akan haka muke tafiya yanzu to na ji ka sa muhimmanci yanzu akan eh, noman shinkafa to banda noman shinkafan nan akwai kuma wasu um, hatsi ko kuma kayan wadda ake ce ma kayan gwari wato perishables mm. wanda za a iya cin su daidai lokaci mm. su ma shin akwai wani shiri da ake musu eh, kwarai da gaske kin ga adama muna da ruwa kamar yadda kika sani uh, wato kusan daga numan har savana har ya zo nan uh, ya zo ngurore ya zo cikin jimeta ya zo yola ya tafi can yola south duk waje ne gefe-gefe na duk lambu ne a wajen kuma dole ne mu taimaka musu kuma muna program su domin shi kwamishina mana a greek kwanaki ya je ya yi mitin da 'yan lambun kuma sun gaya mana damuwansu kuma muna kai tabbata cewa mun kyautata musu domin a ingiza harkan lambun din kusan daga nan ake irin su albasa su tumatir da su tattashe aka kaiwa kudu adamawa tana daga cikin wa'inda suke fi ba da wannan eh, supply na wayannan kayan kifi kuma fa zancen kifi ah, akwai inda kake kokarin tallafawa matasa a gwada musu cewa suna iya dogaro da kansu kwarai eh, da gaske kamar da ce muna da ruwa ana ah, ga dai a arewa nan ah, banda benue bayan da ya kai adamawa because cost in ɗaya ne so kifi in kin je numan in kin zo yola nan maganan kifi ba sai an ga mutum ba kuma Um, duk matasa ne suke wannan aiki uh, ba da daɗewa ba ma muna so mu yi wani dan wani uh, wato workshop kan yadda za a yi uh, bunƙasa matasa su shiga harkan kifin nan da kika yi magana domin yana da amfani kwarai da gaske yana gaban da baga wanda a kasan borno ne kuma can kin ga maganan insurgency ya je ya hana ma duk maganan kifin a wajen a je a yanzu karfin duk adamawa ne da su benue wanda mu ne yanzu muke supply sauran kasar nan maganar harkar kifin muna tsaye a kai kwarai da gaske kuma ina so in dawo miki akan maganar takin nan for the first time wato wannan na farko ne a adamawa wanda na yi kawo policy na ce ba zai yiwu ana bawa 'yan siyasa a na, na, taki ba shi ya sa ake samun matsala domin in ka bada in ka bada allocation to za su je kasuwa ne su sayar to na hana na ce dole ne a kai wa talaka manomi wannan eh, taki a kofan gidansa wato kowane ward muna da ward 226 a adamawa kowane ward yanzu muna muni program za mu tura trailer ɗaya na taki so ka gani wato kowane anguwa kenan so duk wanda ya tashi zai cikin anguwansa zai je saya taki ba sai eh, ka nemi wani ko ka je kasuwa ko ka nemi wani commissioner ko wani dan siyasa wanda aka ba wa allocation ba so da haka ne za a iya controlling din wannan farashin da muka bayar wanda kuma talaka zai samu sa. Gwamnan jihar Adamawa sanata Muhammad Umar Jibril Labindo sauraron mubi kenan aka saurara a hirarsu da Madina Dauda. Masu sauraron mu anan za mu ja birki a shirin namu sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Madina Dauda da Cuba Hero ne wanda ya haɗa mana sauti. Nisar filhashin hashin gumel ke cewa a huta lafiya. To a gaida na gumal yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma masu saurare kuka aiko mana. Sakonmu na farko ya ce salam BOA Hausa da fatan kuna lafiya. Shugaba Buhari da jam'iyyar APC mai mulki wallahi idan kuka yi wasa kamar yadda tasirin Boko Haram ya illata jam'iyyar PDP haka kuma yunwa za ta illata mulkin ku da fatan za ku gane sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Sai kuma wannan sakon ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Muna Allah wadai da harin da aka kai amma na makami mai linzami a birnin Makka. Ubangiji Allah ya kara kawo mana zaman lafiya da ƙarshen hare-hare a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya gaba ɗaya amin. daga sani mai lange-lange da malam ango malamin makaranta ya wuri sai kuma wani sakon da ya ce muna kira ga gwamnatin najeriya da rundunar tsaron soji a najeriya da cewa muna goyon bayan irin namijin kokarin da suke yi na yaƙi da mayakan kungiyar boko haram da fatar allah ya basu su nasarar yakar kungiyar da ma duk wata kungiyar ta'addanci a najeriya amin daga hamza galadima birnin kebbi da sani mai lange-lange ya wuri da dr abdullahi mai maganin gargajiya gulma da salihu isa fana sai kuma wannan ya ce zargi da kungiyar human rights watch ta yi wa jami'an gwamnatin najeriya Najeriya na cin zarafin mata da 'yan mata da rikicin Boko Haram ya ritsa da su ta hanyar yi musu fyaɗe abin turne da rashin tausayi da fatan za a gaggauta ɗaukar mataki akan masu wannan aika-aika. To yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. maya a India da Pakistan na kira ga gwamnatocin kasashen biyu da su rage zaman fargaban sojan da ake fama da shi a yankin su kuma koma kan teburin shawarwari yayin da ake ci gaba da gamomi a kan iyakar kasashen yau Talata. Kasashen biyu masu makaman nukiliya da ke sa'insa sun kai hare-hare a yankin Kashmir da suke takaddama a kai, abin da ke janyo fargaban cewa wannan rikicin ka iya kai ga wani yakin tsakanin Indiya da Pakistan. Akalla mutane goma sha tara wanda mafi su fararen hula ne sun mutu a bangarorin duka biyu cikin makon da ya gabata, a cewar jami'an sojojin kasashen biyu, sai dai rikicin ya tilastawa waɗanda ke zama ƙauyukan Kashmir gujewa mahallansu. Wata ƙungiyar farar hula mai nema a sasanta tsakanin Indiya da Pakistan a yau ta faɗa cewa akwai damuwa akan karuwar musayar wuta da kisan fararen hula da sojoji da ake yi akan iyakokin ƙasashen. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ce tana aiki tukuru tare da Hukumar Binciken Manyan Laifukan Ƙasar ta FBI game da binciken wasiƙun imel ɗin 'yar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton. Wani babban jami'in ma'aikatar, Pierre Katzik, ya aike da wata wasiƙa jiya Litinin ga shugabannin jam'iyyar Democrat a Majalisar Dattijai da suka fusata a kan sake tado batun binciken da hukumar ta FBI ta yi dab da za a yi zaɓe. To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma ku gyara zama don sauraron shirin yau da gobe. wanda usman kabara da maryam bugaje da tawagarsu ke gabatarwa yanzu a madadin maryam dauda da ta yani gabatarwa da julie lathas gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma mu thomas bernadette ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke cewa sai kuma anjima.